allah maɗaukaki ya yi baiwa a kan muminai yayin da ya aiko manzo manzan nan daga cikinsu yake min anfusihim min anfusihim kamar da allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum akwai kira'ar min anfasihim yau daga cikin mafi darajarsu yau min anfasikum da min an anfasihim ma'ana mafi daraja ma'an ce min anfusihim ko min anfusikum daga cikinku daga gare ku dan uwanku jininku dan kabilarku dan dangi ne a cikinku ba daga sama ya faɗo ba ba mala'ika bane ba aljani bane shine abin da ake nufi iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim menene aikin wannan manzo ku saurara ku ji yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yana karantawa muminai ayoyin Allah yana tsarkake su yana tsarkake musu zukata da kyawawan halaye da ɗabi'u da maganganun da za su tsabtace musu imaninsu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata kuma yana koya musu wasu abubuwa biyu alkitaba wal hikmata yana koya musu littafi yana koya musu kuma mai alhikma nan an faɗi abubuwa nawa biyu kuma an dangana wa manzan Allah sallallahu alaihi su wannan wa yu'allimuhumul kitaba wal akwai da yawa a cikin alqur'ani ba iya wannan bace akwai aurare da yawa amma duka abu ɗaya suke nuni cewa akwai wani abu daban ba alkitabu ba to a ina yake wannan abun menene shi shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da malamai suka fassara haka duk da wasu malaman suna da bayanin cewa abin da ake nufi da a hikima shine dai ma'ana kamar atafin wata ma'ana ce da akan same ta a cikin alkur'ani ita hikimar domin alkur'ani ya ƙunshi littafi ne kuma sannan shi kansa akwai hikimar a cikinsa wasu malaman suna faɗin wannan cewa yana daga cikin ma'anoni ko kuma a ce hikimomin shari'a cewa shari'ar malam abdurrahman bin nasir ibn sa'idi shi ma yana faɗin wannan cewa yana daga cikin abin da ake nufi da alhikima duk da an ruwaito daga salaf cewa ana nufin sunna to kuma dai tana ɗaukar ma'anar hikimomin shari'a sirrin abin da ke cikin hukunce-hukuncen shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ana iya kiransa hikima amma bari mu ji mai wasu malaman suka ambata wa dhahaba ahlul ilmi wat tahqiqi ila anna al murad bil hikmati huwa as-sunnatu an-nabawiyyah da haka fa inna Allah ta'ala qad manna ala al mu'minina bi irsali rasul abinda ake nufi da hikima a nan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ko Allah madaukaki ya gaya mana nan yayi baiwa ta ni'ima akan muminai da ya aiko musu manzo sallallahu alaihi allazi ja'ala ra'sa risalatihi wanda ƙarshen ko kuma wato mafi girma mafi muhimmancin abin da shafi risalarsa an yu'allima ummatahu almu'minata ya koya wa al'umman nan mumina shay'aini abubuwa biyu alkitab wal hikma wala yajuzu an takuna alhikmatu hiya alkitab ba daidai bane a ce hikiman nan ba wani abu ba ce illa alkitab ɗin domin kamar da malamai suka sani a cikin harkar larabci innal atfa ya ƙatadi almughayara duk da akwai maganar malamai akan wannan ka'idar agun malaman larabci ba ta kowane ɓangare ba ne amma dai yana daga cikin abin da malaman larabci suka sani in aka ce wal kaza kuma aka ce wal kaza to in dai ba ƙarin bayanin siffa ba ne to wannan abin da aka yi atafi yana da wata ma'anar daban ƙari akan wannan kuma na shi ne kan sa malamai da masu kasa abubuwa da yawa har zaka ga irin abubuwan da ake cewa idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a dalilin ai atafi ne ya jawo an faɗi wani abu sai aka yi atafin wani abu in da ɗayan shi kaɗai aka ambata to ya ƙunshi ɗayan in kuma aka ambace su tare to lalle ne saboda muhimmancin wannan al'atfu ya dullu alal mughayara sai a samar wa ɗayan wata ma'anar nan an ce alkitab kuma sai aka ce alhikma menene alkitab littafi wani littafi ne alqur'ani to in aka ce alhikma to in hikimar kuma tana nan ita ce alkitab din ko ko wani abu ne daban tunda ko Allah ya bambanta lalle wani abu ne daban wadda ba shi alkitab din ba don haka fa inna ha ma'atufatun alaihi wal atfu yaqtadi al mughayara wa la yajuzu an takuna shay'an akhar ghayra sunnah fa inna ha atfun ko utifat ala al kitabi fa hiya min jinsihi fil masdar wal ghaya ta'ala من ma تعالى بهما على المؤمنين ولا يمن ta'ala illa إلا بما هو wa وصدق شيء سامع لما cewa duk abin da aka kawo alayi da siyaki na minna na bayanin falala da baiwa galibi Allah maɗaukaki yakan ƙara bayani yakan yi atsafin abubuwa da yawa ana yin tafsili a babin minna fiye da yadda ake in a wasu hukunce-hukuncen ne wanda ba minna ba ne a cikinsu akan yi ijimali to kuma wannan ijimali ya dullu ala cewa wannan abin da aka ambata daban da abin da aka ambata da farko ya ƙulul imamu shafi'i al'imamu shafi'i yana cewa fa zakarallahu alkitaba wa huwa alquran to mu ji fahimtar al'imamu shafi a cikin littafinsa an risala ya faɗi wannan allah ya ambaci alkitab ya ce wa huwa alƙur'an shine alƙur'an wa zakar alhikmata sai kuma ya ambaci alhikma malin shafi'i sai ya ce fasami'tu man arda min ahlil ilmi sai na ji waɗanda na yadda da su daga cikin malamai waɗanda na yadda da su daga cikin ma'abutan ilimi bil qur'ani suka fi kowa sanin alqur'ani ya ƙulu suna cewa alhikmatu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to ku ji fahimtar alimamu shafi'i shi ma yawwa wa hadha yushbihu ma qala wallahu a'lam li'anna alqur'ana dhikrun wa atba'athu kowa ko wa utbi'athu kowa wa atba'athu an ambaci alkur'ani ko in ce zukira wa utbi'a bi zikiril hikmati sai aka bi bayansa da ambatan hikima zakarallahu mannahu على الخلق بتعليمهم الكتاب والحكمة فلم يجوز والله أعلم أن يقال الحكمة آه هنا إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد دي بني أنا أشي سنة إن آه الحكمة إتشي wato wani abu daban ba sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam aya